ji Allah ta kawo libasa salihin wa salatu ala hajji bariyatul musalin sayidina wa habibina wa rasulina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa wa ashabihi wa mawalahum bi ithani ila yawmiddin babun rikazi alhumus babu mai bayani akan cewa rikazi akwai humusi gare shi wa qala malikun imamu na maliki yace wa ibnu idrisa da muhammadu da idrisa a shafi'i wasu kuma suna cewa muhammadu da idrisa a wannan ana ce mishi muhammadu da idrisa al'adawi wasu kuma sun kace shafi'i ne amma sun kace akan cewa shafi'i ne kaulin hirin jaya akwai muhammadu da idrisa al'audi sannan kuma akwai muhammadu da idrisa a shafi'i amma wannan ba al'audi bane shafi'i ne kamar wada wannan ya tahi a wannan kamar wada maluma da suka tafi akai ibnu hajar al-asqalani ya rinda cewa watan wannan ibnu idrisa a shafi'i ne ba al'audi bane shi na cewa qala malikun imamu na maliki ya ce wa ibnu idrisa ar-rikazu dinul jahiliya ar abin abinda ake kira rikazi dimnul jahiliya to budaje ta jahiliya fi qalilihi wa katilihi al-humus ana ba da humusi ga kadanna ne ko mai yawa ne Abin da ake kira humusi watan ɗaya bisa biyar idan ka samu wannan rikadidin cikin ƙasa aka samu ne to wudace ta jahiliya ana iya samun zinari ana iya samun azurfa ana iya samun kandaye ana iya samun tsamaku ana iya samun zabar za su yi za su akwati mai kyau sa kayan su masu yawa ciki su turbuɗe cikin ƙasa wasu wani nufin sun wa su ajiya to idan mutum ya samu irin wannan zai kasa kashi biyar shi ɗauki kashi hudu shi ba shari'a kashi guda sai a kace ɗaya sai a kai baitul mali wata shine yace babu fil kadi alhamsu wa qala malikun wa ibnu idris al kadi dinu jahiliya fi qalilihi wa kathirihi alhamsu wa laysa al-ma'dun bil kadi sannan kuma shi ma'adani abinda aka ginowa cikin ƙasa da wahala ba rikazi bane ba a ce mishi rikazi saboda mi ga hujja nan tahi wa qarqalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi cewa fil ma'dani jubarun fil ma'adini watan ga ma'adani duk wanda ya zo gina zinariya ko azurfa cikin ƙasa ko kuma wanda an kai jinga akan shi gina zinariya ko azurfa cikin ƙasa in dai wurin nan mallaka ta yana idan wata dabba ta zo ta fada ciki to ba za a biya kin wannan dabba ba shi ke nan jinin ta ta banza haka nan shi ma mai wannan gina din in ya kasance wannan magina ta ruhe da shi kuma wanda sanya shi gina ba zai biya diya shi ba haka nan kuma idan wani mutum ya zo cikin dare ba tare da ya san akwai wannan zabi bai fada ciki kuma mutu kuma mai wannan rami ba zai biya diya shi ba to shi ne mazo Allah ce filma adini jubarun watan cikin ma'adani akwai watan jubarun rashin biyan diya wa fi da kazi alfa musu nan nan gaga shi mazo Allah ya da fi da kazi akan ma'adani ashe tunda da fi da kazi akan ma'adani ashe kenan akwai bambanci wajen ma'ana wa ahaza umarun abdul azizi umarun abdul azizi wa ahaza ya rika nan ma'adin daga magina ta zinariya ko ta azurfa min kulli mi'ataini ga dukkanin inda an ka samu dirhami ɗari biyu zai amshi hamsatan dirhami biyar dirhami biyar watan su ne kenan zakka kaga ga ma'adani zakka aka basuwa amma ga rikazi hu ce aka basuwa umarun abdul aziz shi cikin manya manyan tabi'ai kuma da kasance halifofi na sun kai adalci to ya amshi kumusi ga ya amshi ɗaya bisa arba'in ga abin da an ka gino cikin ƙasa na zinariya ko na azurfa wannan shi shine ce ya wa hada umarun abdul azizi من المعادن من كل مئتين ga dukkanin dirhami 200 ya amshi hamsa tambiyar watan biyar kenan watan su ne ɗaya bisa arba'in na ɗari biyu wa ƙalar hasan hasan bisiri ya ce ma kana mai rikazin fi arzal harbi ma kana mai rikazin abin da kasance na rikazi ne fi arzal harbi ƙasa ta faɗa kenan garin kafirai fa fihi alhumusu za a karɓi humusi gare shi ko samu rikazi cikin ƙasar kafirai zai ba da humusi wa ma kana fi al-silmi duk kuma da samu sannan kabi cikin ƙasa ta sulhi ta kafin reta amma an yi sulhi da su akan su adda kasar su fa fihi az-zakatu zakka zai basuwa sai shi ba da ɗaya bisa arba'in idan kenan wannan hasanu da tijiya radiyallahu anhu watan shi ɗaya bambanta tsakanin rikabi na tsakanin rikabi wanda an ka samu cikin ƙasa ta fada da ƙasar da kasance an yi sulhi da ita amma maluman abinda sun ka tafi. shi dai rikabi an ka same shi an same shi cikin alul arabi ko an same shi cikin allur harbi an same shi cikin allur arabi ko cikin allur harbi an ka same shi ko cikin allur sulhi an ka same shi to duk za a ba da humusi gare shi ba fi ne kaza alhumusu saboda manzon Allah bai bambanta ba tsakanin abin da an ka samu cikin kasar da an kai fada da ita ko kuma kasar da ba a fada da ita ko kuma ta kasar musulmi saboda manzon Allah kawai abin da yace wa fi al alhumusu kuma sai ake ba su waga rikazi ya nuna ya gudu umumi ardul arabi ce ko kuma ardul harbi ce ko kuma ardul dan ce duk da za a bada humusi gare shi amma sai hasan da bisi radiyallahu anhu ya bambanta yace abinda an ka samu cikin ƙasa wadda kasance ta kafin ce wanda tsakanin mu da su akwai fada kuma ba a yi sulhi ba wa bihi alhumus za a bada humusi gare shi idan musulmi ya samu irin wannan din zai kasa kashi da shi ba da kashi ɗaya ga baitul mali kashi hudu kuma nashi wa ma kana fi al-silmi abinda kuma an ka samu cikin ƙasa ta kafirai wadda kasance mun sulhi tsakanin mu da su fa fihi az-zakatu amshi zakka gare shi amma wannan an ce shazza ya ka kauli wanda kasance shazina duma duma ba su bi shi ba akan wannan wa in wujadatul luqdatu yace idan an ka samu kintuwa fi alil adu cikin kasar kafirai fa arif haka cigiyarta idan ka samu kintuwa cikin kasar kafirai ka cigiyarta wa in kana min al aduwi in ya kasance ta makiyata fa fiha al humus sai ka bada humusi gare ta sai ka dauki sauran abin da rike sai ka bada humusi watan gaba da humusi kenan in ya kasance yace idan ka samu kintuwa cikin kasar kafirai to kai ta in kai cigiya kan kila ta wani musulmi ta ana nuhin musulmin da ke yawo cikin san kafirai wani abin suna iya faruwa to idan ya kasance ka samu abin tuwa cikin kasar kafirai to za ka yi cigiya in kai cigiya in ya kasance ta musulmi ta ka ba shi abini in kuma an ka diba ba ta musulmi ba ce sai haka sa ta kashi biyar sai ka ba baitul mali kashi guda ka dauki kashi hudu watan ya zama kamar ganima kenan wa alamu anna maganin tun mai shay'in wa anna lillahi wa musaku to shi na ce arifa wa in kana in ta kasance min al'adui watan ta garin kafirai ta wani makiyita fa fiha al-humusu sai haka sa biyar ka ba da kashi daya wa qala ba'dun nasi wannan abu hanifa rajin lafa an shi adda ba'dun nas din nan wa qala ba'adun nasi abu hanifa da shi da auza'i da sauri sun ka tafi sun ka ce al-ma'dinu rikazun sun ka tafi akan cewa al-ma'dinu rikazu can kun buhari ya ce wa laysa al-ma'dinu bi rikazun wa laysa al bi ma'adani ba rikazi bane abinda a hujja dukkanin malumma sun tafi akan cewa duk abinda an ka gino cikin ƙasa na zinariya ko na azurfa zakka za a yi gare shi wa atu haqqahu yawm hasadihi hukuncin zakka gare shi amma ba'adun nasi abu hanifa shine sai akan cewa al-ma'dinu rikazin shi ma'adani rikazi rikazi ne don haka abinda ake hisuwa gare shi za a bada humusi madadin jahiliya to turbuda ta jahiliya an san abinda ake cewa turbuda jahiliya wata shine rikazi li'annahu domin cewa shi yuqalu ana cewa al-kazal ma'adinu idza haraja minhu shay'un haka abu hanifa ce ai ga ana cewa al-kazal ma'adinu ma'adani watan watan ya fitar da kaji kware kware da gaske idza haraja min hushayun idan wani abu na zinare ko na azuma ya fito daga ciki daga ciki ne a da an kace nan ga arkazal ma'adinu ma'adani ya fitar da rikazi wai an samu yanki na azufa ko na zinari ciki ne a shekenan shi ma rikazi ne maluma sun kace a'a wannan tasmiya ce tasmiya ce kawai an dace ga tasmiya amma an samu sabani wajen hukunci wa fi rikazi al-khumusu wa fil ma'adini az zakati akwai bambanci to shi Abu Hanifa da shi da su Sufyan Sauri sun tayi akan cewa duk wanda ya samu wani abu cikin ma'adani abinda an ka gino cikin ƙasa na zinariya ko na azurfa za a ba da humusi gare shi saboda me yace abinda a nan ga li'annahu domin abinda ashani yuqalu ana cewa arkazul ma'adinu idza haraja min shay'un kida lahu sai aka ce ma Abu Hanifa ai kai yuqalu ana cewa liman wuhiba lahu shay'un ga wanda an ka ba kyautar wani abu ana cewa arkasta wani haka samu rikazi abu da bi harif hankasiran ko kuma tan ya samu riba mai yawa ana cewa arkasta wani haka samu rikazi abu kaso da samaru ko ya ce ne sun ka yawa ana ce mishi arkasta wani ka samu ha watan ya itace masu ya ka samu wani abu da ke ya kama da rikazi to in haka ne a shekenan sai a hidda zakka ga waɗanda liman muhibba lahu shay'un wanda an ka ba abu haka dai an ka kabu kamar kila dubu ɗari biyar an ka ba ka. sai a ce arkaza fulani wani ya samu rikazi an gane ko ko kuma ya kasance kasta kai kasuwanci ka samu riba riba mai yawa ana cewa arkaza fulani saboda riba tana yiwa ta taho da yawa kwarai ba tare da wahala ba kamar da kasan rikazi wajen gina ce ba a samun wahala kwarai sai a ce arkaza fulani wanda shi ma ya samu riba mai yawa au ka sura samar ko kuma ya ce ne sun ka yawa banda kila alal misali shi yana da daddannai duk shekara shi yana samun buhu goma wannan shekara sai samu jan buhu talatin sai a ce arkaza fulanu wani ya samu riba mai yawa ya samu ya ce masu yawa to in haka na ashe kenan su ma sai a bada humsi wanda an ka ba kyauta kyauta mai yawa sai shi bada humsi wanda ya kasance shi kuma suna samu riba mai yawa sai shi bada humusi wanda ya samu yata ce mai yawa sun kallin ka kwari kwari da gaske sai shi bada humusi to ma dukkanin sun yi jima'i akan kyauta ko mi yawanta ba ta da humusi hukuncin zakka gare ta bisa ga sunna ta zakka in ta shekaru ga hannunka ta nan ya lo babu abin da rage ko kuma abin da rage ga hannunka ya kai nisabi sai ka hidda zakka ko kuma wanda ya kasance samu riba mai yawa riban na in ta shekaru a hada da wadda a hidda zakka haka nan wanda samu yata ce masu yawa kware kware da gaske fatu haka hoyo masadihi sai a hidda zakka wannan lokacin zakka za a sa don haka sai a hakita mu Abu Hanifa akan wannan da an kace mi to ai gashi kai wanda kace nan nan ga ana cewa alkazar makanu idza haraja idza haraja mu shay'un ana cewa alkazar ma'jinu idza harja minhu shay'un idan wani abu ya fito ciki ne da yawa an ka ce to in haka na ai gashi ana cewa a kaza fulanu idza wahiba shay'un idza wahiba lahu shay'un ka bashi wata wani abu ana kuma cewa a kaza fulanu idza bi harfan katiran ana cewa kuma a kaza fulanu idza sura timaruhu in ya tace ne sun kai yawa da an kace hakan sun mana kala sai yawar wani hukunci ne da kai ne qala ce la ba asawa balihi an yakatumuhu wala yu'addihu musa wala ba asa an yakatumuhu babu laihi ga wanda samu rikazi an ka tuma hushu rihe shi wala yu ajruhu musaka kada shi bada humusi ashe kenan in sa iya taho sai shi ya kashe gwada masai wala yu ajin musaka kada shi bada humusi gashi kuma gashi ya ce wa fil ma'adini al rikazu al ma'adinu rikazu ba haka ce ba to an kace to in haka na ya ci kawo hujja ta ce abinda sai ce al ma'adinu rikazu ana cewa watan arkazal ma'adinu ma'adani ya samu arkazi ya samu rikazi da yawa to da an hagifta mai da irin waga magana ya kawo kauli na ruga an hauka mai ruga irin tashi ya kasance bai da mahita sai ce to kenan wanda ya cinci rikazi ya samu shirin ya kushe gwada masa'i dan in ya gwada masa'i zai bada humusi to shirin ya kashe gwada masa'i wallahi a zakka ta kada fitar da zakka to sai ya kasance wannan an ce Buhari ya gitta mu shi Abu Hanifa akan wannan wannan gittawar Buhari ce wallahi adil humusa kada shi bada humusi shi an kace kada shi bada humusi me zai ba kenan zai bada zakka in ya da zaka kenan ya kuri ga hukunci ne ya ce ma'adani abin da aka ba su gare shi humusi kuma ya ce a ba da zaka. ya kuri ga magana shi sai sun kace ba kuri yayi ba shina nan akan matsayi ne zai za a ba da humusi gare shi wai idan ka samu rikazi kai da ka samu rikazi rikazin da ka samu tunda da ya kasance kai mabukaci kana da haƙƙi ga baitul mali ba ko musulmi cikin bai tana za a sashi ba ko za ka kasa hudu ko ka ɗauki kashi guda in ka ɗauki kashi guda in ka ɗauki kashi hudu kashi guda ka ba shi shi baitul mali to wanda za ka ba su wa ga baitul mali kana da haƙƙin ka ci shi dan kai ma kana da haƙƙi cikin baitul mali tun da talaka kake yanzu za ka samu rikazi ka fara wadata ashe ko da rikazin ka shigo ga hannunka kana da bukata don hakan ga sai ka rike kashin ka hudu kuma wanga za ka yi baitul mali ka rike shi ƙara akan bukatocinka ashe kenan wai ka hidda homosin an gane ko sai sun kace buhari sun haji ta buhari sun kace nan nan ga illa batsalin kita buhari yace abu hanifa daidai shike bai ta hada ga matsayi ne bai ta na ga magana ta ba sha zuhin da ce nan ga wa Allah yu'addiluhum sakar ka ba da humus nan ga wai ka rike shi ka cinye shi in ka cinye shi kamar ka cinye shi matsayin kai ma ka cincinci ka ci abin da ka sace hakkin baitul mal ne حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي أخبرنا مالك هو إمام دار الهجرة annabi shahabin huwa mulmin muhammad ibn shahabin an sa'id ibn musayyab wa an abi salma ibn abdurrahman watan da wannan isnadi kenan da wannan isnadi ne zaka koma cewa hadisna abdullah ibn yusuf a akhbarana malikun an ibn shahabin ibn shahabin ya ji wannan hadisi watan an abi salma ibn abdurrahman watan shi ibn shahabin shi da maluma guda biyu shine da sa'idun musayyabi to wannan inadi wanda ainihin abdullahi ibn yusuf at-tinisi ya rawaito an malikin maliku an ibn shahabin ibn shahabin an sa'idun musayyabi sannan kuma abdullahi ibn yusuf a tinniti an malikin maliku an ibn shahabin ibn shahabin an abi salam ibn abdurrahman an abi huraira ashe kenan kaga da sa'idun musayyabi ko da abi salam ibn abdurrahman dukkanin su kilahuma an abi huraira dukkanin su an abi huraira an annabi daga an annabi ko kilahuma dukkanin su an abi huraira abi huraira radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama haƙiƙa manzon Allah kala yace al ajma'u jubarun al ajma'u duk banna ta dabba jubarun banza ce ba a biya idan kana da dabba ta kuce cikin dare baka san kucewar ta ba ta ta yi banna ko ta cinye abincin wani ta kace gindi ta tahiyar ta ta yi banna wannan jibarun ba zane ne ba ka biya banna dare ta kai ko bannan rana ta yi ba za ka biya ba inda ya kasance kuciya ta ba kuna tare da ita ba amma in kana tare da ita wasa'iqu warakibu walqa'idu daminuna lima wadatu dabatu idan ya kasance kana korar dabba ta yi banna kai za ka biya in kana jaye da ta yi banna kai za ka biya in kana saman da ta yi banna kai za ka biya amma in ba haka ba abinda manzon Allah ce al'ajama'u jubaru Jibaru, banna ta abin da kasance dabba ce jubarun banza ne ba za a biya ba wal bi'ru jubaru haka nan kuma wanda gina rijiya ka gina rijiya amma cikin haƙƙinka hili na wanda kasance haƙƙinka na ka zo wannan wurin ka gina rijiya ciki ne da ka gina rijiya cikin dare wata dabba ta zo ta fada ciki ta mutu to jubaru bi'ru jubaru haka nan idan wani fada cikin mutu Jibaru, in dai cikin hilinka ne kuma baka yi kan hanya ba to duk abin da fada cikin halaka jubarun ba za ka biya ba wala ma'adinu jubarun haka nan shi ma ma'adani abinda ka gina cikin haƙƙinka domin neman zinariya ko neman azurfa ko kuma abinda watan hukuma ta yanka ma ko sarki musulmi yanka ma ko shugaba yanka maka ka zo wannan wurin wajen bidan zinariya ko azurfa wannan wurin wani ya zo ya fada cike mutu ko wanda kai jinga da shi gino ma wannan wurin ya ruga da shi ya mutu ko kuma ta dabba ta zo ta fada ta mutu wannan kuma jibarun banza ne wa fi rikazi alhumusu amma za a ba da humusi ga rikazi ashe kenan duk abin da ba rikazi ba tun daga shi manzon Allah ce Allah ma'adinu jubaru ya bambanta tsakanin ma'adani da rikazi wa fi rikazi al humusu amma ga rikazi za a ba da humusi ashe ga ma'adani kenan wa fi ma'adani az-zakatu babu qaulin lahi ta'ala wal amilina ala hawa muhasabatil musaddiqina al imami babu qaulin lahi ta'ala zancen Allah ta'ala da haka wal amilina alaiha inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha da masu aiki akan zakka suna da haƙƙi cikin ta wa muhasabatil musaddiqina al imami wa muhasabatil musaddiqina da lisahi na masu amsu zakka ma al imami tare da shugaban da sanya su amsu zakka watan idan kace mutum hita ta amsu zakka shine watan sa'i mai amsu ta shine al musaddiqu shi sa'i ana kira ne al musaddiqu shi ma mai fitar da zakka ana ce mai al mutasaddiqu mai fitar da zakka mai karɓo ta shi kuma al musaddiqu mai karɓo zakka to wa muhasabatil imami wa muhasabin musaddiqin al imani haka nan kuma wajibi na watan wannan babi shi na bayani akan al'amili na alaiha masu an su kami a matsayin su kin ciki za a sallama su ko ko za a ba su cikin baitul mali an ce idan ya kasance maurata ne a ba su cikin baitul mali in ba maurata bane a ba su cikin zakka a hisa musu cikin zakka a ba su bayan an ba su cikin zakka kuma sannan a koma ɗebo wani haƙƙi a ba su cikin zakka saboda suna da alhakin kuma su ci za su amsa da su zai amsa akan amilun alaiha a bashi wannan haƙƙi nashi sannan kuma talaka na a bashi haƙƙi nashi na talaka to amma Buhari na abin shiga shi kula da wannan babi ko abin da amin hace da wannan babi a anan ga an ba da zakka ga wasu kawai masu aiki a kanta. to shi na ce babu lahi ta'ala wal na alaiha wa muhasabatil musaddiqina ma'al imami da ainihin watan su masu amsu zakka idan suka amsu zakka komai adalcin su komai gaskiyar su komai amanar su to a ce nawa ka anso nawa ka anso wurin wani ya ce kaza ce to zai mu ha nawa ka anso wurin wani kaza zai mu ha sai ka taba aljifai <laughs> ne babu komai ciki to shina to shina ce حدثنا حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه لجماعه هنا عروة an abi humaydin asaidi radiyallahu anhu qala insa amalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan manzo Allah ya sanya wani mutum aiki min al daga cikin banu asdin ala sadaqati bani sulaimin akan karbo zakka ta banu sulaimin yud'a ana kiran wannan mutum ibn lutubiyati ana kira ne ibn lutubiya na cin shehu abdullahi ka cewa sumimnu lutubiyyata abdullahi ka zama maharana bil istibahi ibn lutubiya mi asuna ne kenan saboda nan ya zo ibn lutubiya kawai an kace to abin da suna ne abdullahi shi na ce yuda ana kira ne imna lutubiyyati ma lokacin da ja'a ya zo inda manzo Allah hasaba ko manzo Allah ce to mulisa ha mu gani kawo in gani ya kawo ga ciwon ga nakuna ya koma kawo dan ga hace ciwon dan ga nakuna ya kawo ga ya kawo ga dabino ciwon ga nakuna sai manzo Allah ce to wanga hace ciwon ga ba da shi an kai babu muhasabatil musaddiqina ma'al imami kaga an yi dake dake kenan manzo Allah ce ai dake dake saboda ga wani aji daban sai cewa adda wanga ce wanga nakuna wanga ce wanga nakuna wanga ce wanga nakuna yace wanga shi ko wanga bani shi an kai kyauta yace a ah, baka shi an kai kyauta ce sai manzo Allah ka an ka ku min bari an ka aza sai tare sahabbai ya hoye hudu ba yace me sha'anin wasu mutane mai yake su an su zakka in so ka an su zakka to rike wani abu su ce na suna me yasa baka zauna gidan ka ba gidan ka an haka ma wannan abin sadaka don hakan ga wannan ba naka na ba namu na kawo abin mutane sai manzo Allah ya amshi bai bar mai shi ba a kenan kaga ɗan an ka aike ka kai kudin zakka an ka baka tukuci ba naka na ba za ka dawo ka ce na kai an bani kaza sadaka don hakan ga gashi ko ko na kai an bani kaza kyauta gashi sai wanda imami ya so shi da wannan abin to shi na ce babu istimal ibili sadakati wa albani hali amna isabili babu istimal ibili sadakati babu mai bayani akan wata amfani da raƙuma na zakka wa albani hada zon nukanta li amna isabili ko anda kasance mata fani a shekina ana iya bada zakka ga nau'i guda kawai can amili na alaiha an aike shi ya amso kuma an bashi nashi haƙi da an ka bashi nashi haƙi kuma ya wani abu ce kyauta an ka bashi manzo Allah ya amshi na abin bai bar mai shi ba to nan kuma wannan hadisi shi ma kamar raddi na ga Shafi'i radiyallahu anhu dan ya ce akan cewa zaka za a kasa ta ga mutum takwas nau'i takwas za a ba ita tunda nau'i takwas Allah ya ambata don haka za a raba zakka ga nau'i takwas idan ka fitar da zakka kowane nau'i sai ka ba to shi na Buhari kulla babi akan wannan yace babu isti'mal iblis sadaqati wa albani ali wa albani hali amna isbili ga wanda ya kasance mata fane kawai su za a ba a kenan an ba nau'i guda ba da sauran nau'uka حدثنا مسدد هو ابن مسرهد حدثني يحيى هو ابن سعيد القطان عن شوبة حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا حقيقة سمتا من أورينا daga cikin أورينتا اجتا ول مدينة اجتا ول مدينة ko اجتا ول مدينة watan sun ɗauki madina sun ga almadina da alloba sun kan haka zama cikin birnin madina saboda yawan allobar da a cikin birnin madina ko madina haka take madina domin duk wanda shige ta zai kama da rashin lahiya ko rashin lahiya ta gudawa ko rashin lahiya ta ciwon kai ko rashin lahiya ta zazzabi ko rashin lahiya ta ciwon amai haka daina mutum bai shiga madina shi kwashe lahiya sai kasance sahabbai sun ka kyamaci madina saboda makka lahiya lamta ga iska mai sanyi ga sarari mai kyawu ga yawan dukiya ga dabino ga komai sai kasance sahabbai suka ci amince zama birnin madina sai mazo Allah ya ce Allah ka dadadar da madina ga mutanen ga da sun kayo hijira da sauran mutanen madina irin yadda ka dadadar da maka ga ahlul makka Allah waɗanda sun kai hijira sun ka bar makka sun hakomo madina ya kasance suna shawa zama makka saboda kyawun yanayinta Allah ka gyara yanayin madina shi koma yanayi mai kyawu Allah ka cire allobarta gaba ɗaya da rashin lafiyarta kamar shi ta ji kufa sai gaba ɗaya Allah ya cire allobar da a cikin birnin Madina da ya ce lahi da a cikin taimashe ta Jihufa sai wannan abin ya koma Jihufa ita ma ta samu sauki <laughs> to shine sai kasance waɗannan mutane sai kasance sun kyamaci zama birnin Madina da sun ka kyamaci zama birnin Madina sai sun samu da rashin lahiya cikin birnin Madina sun kama da rashin lahiya ji ta wulu Madina sun ɗauki Madina tana da alloba wara hasalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya musu rangwame an ya abu an yi ya tu da sadakati su zo ga raƙuma na zaka an ce raƙumi goma sha biyar ne wa ribu su sha min albani ha hannun ta wa abuwa da hasu sha hitsarinta wa ribu min albani ha to shi na ce babu istimal ibila sadakati wa albani ha na abna isabili wannan shi ne makasudi ta jama babi wa ribu su sha min albani ha daga nonon ta. wa abuwa da hadu ga hitsarin ta don haka maluma suka ce hitsarin raƙuma shi na maganin rashin lahiya da ke cikin ciki shi na maganin ma haɗin ciwon gara aka ce ciwon kanjamau sai dai hitsarin sha da wai sha dan ya hitsarin mutane wari fakatalu sun haka shi a ra'iya makiyayi sun haka shi makiyayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana ce mishi ana ce mishi yusairu ana ce mishi yasarun sun haka shi wasaqo sun hakora alganama wasaqo sun ka kori azauda sun hakura annan raƙumma raƙumi goma sha biyu nan sun haƙura su fa arsalna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya aika wasu mutane su 25 domin su zo da su ya sanya shugaba ya sanya sarkin yaƙi gare su ana ce mishi watan abin nan watan abin nan ana ce mishi kurdun jabiri ya sanya kurdun jabiri shine sarkin yaƙi akan a tayi a taho da waɗannan mutane an ce cikin wannan ne sun kace musu suka zawo da su fa utay bihim aka zo da su Faƙar da a aidiyahum manzo Allah sa an hakaci hannuwansu an ka yanke hannunsu da ƙafarsu. Waƙar da a da arjulahum min hilafin kenan an hakaci hannun dama da kafa hagu ko wannan su haka an kai ne saboda haka sun kawo wannan makiyayin haka sun kawo wannan makiyayin manzo Allah Allah kiran shi ya saru suka yanke mai hannuwa suka yanke mai kafafu sannan kuma sun ka kurkule mai idanu sannan sun hakura raƙuman guda goma sha biyu sun fita tafi da su to shi da aka zo da su fa utiya bihim aka zo da su fa qadda aydihim wa rajulahum manzo Allah ta an ka yanke hannuwansu da kafafunsu wa a ayunahum manzo Allah ta an kai musu kwalli da bid'a yasa aka sa bid'a cikin wuta sun je an ka sa sun je cikin wuta an ka sanya matalla cikin wuta an ka ɗauko ta an haka musu kwalli da ga idanu saboda sun gurgura idanu ne haka sun kai mai sun ka sa bid'a cikin wuta sun haka mara ratsana mai ga idanu ne sai manzo Allah ta an kai musu haka nan sai an kai musu wannan wata da kafin fil harati manzo Allah ba su cikin wuri mai tsananin zafi ya udun al suna cizon durwa sai saboda tsananin yunwa da suka ji da kishuwa haka sun ka mutu tabahu abu qilaba wa humaydun wa thabitun an adatin tabahu abu qilaba abu qilaba ya biwa ya bi kata tun ama asadusi saboda mi can hadisi da an ana yake kata da an san shi a cikin masu tadalisi ga hadisi to dun an ana ta mudallisi gaira makabulatin hatta yaso da habita hadisi sai in ya ce haddasana to ya kawo da an ana amma ga mutaba'a nan taba'a taba'ahu abu kilaba wannan abdullahi bin zaidin aljurmi wa humaydun at-tawilu wa sabitun al-bunani dukkanin su an anas wa'annan dukkanin su mai asabi anasin kuma sun bi abu sun bi katada ga wannan riwaya tashi ashe kenan kaga zalama kunna na hashaku abin da muke jin tsoron tadisi kenan ya gushe saboda an samu mutaba'a ta malumma guda uku kuma kone su kwararre na kuma gwanina ga wannan nan abu kilaba ga humaidun ga sabitun dukkanin su an anatin. kenan a wannan a abu kenan wannan da an anatin. abu kilaba an anatin, humaidun an anatin, sabitun albunani an anatin. babu wani mai ibili babu wani mai babu wani mai imami ibilla sadaqati biyadihi babu wani mai imami babi mai bayani akan tsaga ga shi sarkin musulmi shi tsaga da hannu ne ga ibil sadaqati raƙumma na zakka shi musu tsaga bai dihi da hannu ne wata mil imami masdari na an ka jingina ga fa'il ya yake ga makoli wata mil imami ibil sadaqati babu wata mil imami ibil sadaqati da yadihi da hannun shi حدثنا ibrahim بن المنذر حدثنا الوليد هو ابن مسلم حدثنا أبو عمرو الأوزائي حدثنا أبو عمرو الأوزائي abu amrin watan wannan ana kira ne abdurrahman ibn amr al-auza'i yace haddathani isa kaunu abdullahi ibn abi talha haddathani ana sunu malik radiyallahu anhu qala ana da ce ga dautu ila rasulullahi na sauko inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bi abdullahi ibn abi talha lokacin da an kai abdullahi ibn abi talha li hu domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ki tauna da bino cikin baki ne shi sanya mai cikin baki ne domin shi samu albarka ki samu albarka ki samu tabarukan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tabarukan bi riqihi sallallahu alaihi wasallam wa tabarukan bi du'aihi don haka da haihuwar yaro karmi sai aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tanda da binu ya sanya mai cikin baki shi kasance yawo manzo Allah su ne sun ka fara shiga cikin bakin wannan yaro ne to lokacin da an kan yi Abdullahi dan Abi Talha sai Anas ya dauke shi dan wa Anas ne da shi da Anas wasu guda amma uba kowa da nashi wannan abdullahi ne dan abi dalha shi kuma anas dan maliku ne to shi na ce ni sabko da shi ila rasulullahi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sabko bi abdullahi bin abi dalha da yohan nika hu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai tahniki shine hitam da dafino shi sa mai hitan ga hanaka can ga dasa shine na sama in ya aza ga dasa shi sama sai shi kama murza shi kan kadan yaro na lagumawa shi na lagumawa har ya kasance wannan da shi kare cikin bakin yaro to lokacin da ya mai wannan ya ce fa wa fa yatuhu da mazon Allah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi almisamu ga hannun shi akwai sunjiya an san sunjiya ko ita ce bida ko kuma matilla ga hannun mazon Allah fi yadihi almisamu ga hannun mazon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sunjiya ya zimu ibila sadaqati babu wasu mil imam ibila sadaqati bi yadihi yatimu ibila sadaqati watan shinawa raqumma raqumma na zakka alamomin da aka gane su da ita wasu maluma sun ce abin da ke rubutawa azzakatu wasu kuma sun ce shi na rubuta a sadakatu abin da a wannan saboda raƙumma na zakka suna da yawa kware kware da gaske idan manzo Allah ya raba su wasu za su kai kasuwa su sayar idan aka kai kasuwa jan sayarwa an kaga an rubuta azzakatu ba za ka sayi ba dan kila kana cikin wanda ka ba su a sadaka an gane ko in kaga an rubuta to ba za ka sayi ba tunda ka riga ka fitar da zakka saboda kada sadaka ka ta komo maka wasu kuma suka ce a manzo Allah shi na wannan saboda kada raƙumma na zakka su game da raƙumma na mutane na gari ya kasance su babace ba a gane su ba don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke rubutawa da hannu ne sai shi rubuta azzakatu ko kuma shi rubuta as-sadaqatu gare su to wannan shi na nuna kenan ashe shi sarkin musulmi shi na jibinta abin da kasance haƙƙin talakawa ne ko abin shafi umurin nafi da hannun shi sannan kuma babu komai duk abin da ya kasance ana gani kamar azurtawa ne amma in maslaha ne ga mutane a yi shi ga in ka diba wa dabba caga azurtawa na gare ta amma wasu maluma sun ce ga cagin jikinta manzo Allah ka rubuta azzakatu wasu ko sun ce a'a kusa hena akai wanda suka bambanta tsakanin wa'annan raƙuma na tsakanin wanda ba su ba za a yi kusa haik kunne amma dai ba za a yi ga huska ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ya ci ga huska bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam